This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da da kuma niyya dukkan sazangon fm kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu sauran mu assalamu alaikum yanzu ma tare da ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki sahabo imam aliyu ne ke farin cikin gabatar da shirin a wannan hantsi that the not Adamu ya ce akwai takardar kotun da ke nuna cewa kar a cire Adamu Usman kuma shi Adamu Usman din ne ya ce majalisar kar ta zauna jami'an tsaro su kula. kwamishinan 'yan sandan jihar niger kenan ke faɗin haka rikicin shugabancin majalisar dokokin jihar niger aike magana a kai kuma muna da rahoto ibrahim alfa na tafi da shirin ciki da gaskiya sannan mu kawo muku sharhin da wasu jaridun arewacin najeriya suka a wannan mako daga bisani ku saurari filin ra'ayi daga bakin mai shi To, Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Yau Laraba ma kasar Nepal ta fuskanci hucin girgizar ƙasa yayin da 'yan agaji ke ƙoƙarin rarraba kayan buƙata. bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin 7.3 a ma'auni wadda ta auku 'yan makonni bayan wata girgizar ƙasar ta hallaka mutane sama da dubu takwas a ƙasar ma'aikatar cikin gida ta ƙasar ta ce an tabbatar da mutuwar mutane 65 a girgizar ƙasar da ta faru jiya talata sannan mutane dubu biyu sun samu raunuka ana ma kyautata zaton wannan adadin zai ƙaru yayin da hukumomi ke ƙara kaiwa wuraren da ke can lunguna. Hukumar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta bayyana cewa an sami hucin girgizar ƙasa har sau ashirin tun bayan da ta auku a jiya talatar. Igiyoyin girgizar ƙasa sun kai har India a inda mutane hudu suka mutu da kuma Tibet inda mutum guda ya mutu. Hukumar leƙin asirin Koriya ta kudu ta ce shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya sa an kashe ministan tsaron ƙasar saboda ya yi bacci a wurin wani sha'ani na harkar soji. kamfanin dillancin labaran koriya ta kudu ta yonhap ya ruwaito wani jami'in hukumar leƙin asiri yana cewa han yong chol wadda sunan mukaminsa a hukumance shine ministan dakarun jama'a an harbe shi har lahira da wata bindigar harbo jiragen sama mataimakin hukumar leƙin asirin koriya ta kudu kibom ya gaya ma wani kwamitin majalisar dokokin ƙasar cewa ɗaruruwan jami'an gwamnati ne suka kalli kisan hyun wadda aka yi ranar talatin ga watan afrilu kafar labaran ta yonhap ta ce Mr. Kim ya imanin cewa Mr. Hon. wadda bai ma kai shekara guda ba da naɗa shi kan wannan mukami ya yi barci ne saboda raini da nuna bijirewa an kuma bayyana cewa ya sha jayayya da Mr. Kim a lokutan baya. A Koriya ta Arewa ministan tsaro na kula ne kawai da abubuwa da aka tsara da kuma tattaunawa da takwarorin aikinsa na kasashen ƙetare. Wani kwamitin tsaron ƙasa mai ɗimbin iko da kuma kwamitin soja na jam'iyyar ƙasar suke tsara harkokin tsaro. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Magajin garin birnin Philadelphia na arewa maso gabashin Amurka Mr. Michael Nuta ya ce mutane biyar sun halaka bayan da wani jirgin ƙasa na fasinja ya faɗi a wajen birnin da daren jiya talata. Hukumomin agajin gaggawa da dama sun kai ɗauki bayan da jirgin na kamfanin Amstrak mai ɗauke da mutane akalla 243 ciki har da ma'aikatan jirgin ya goce daga kan hanyar dogo a kan hanyarsa ta zuwa birnin new york daga washington dc mr nuta ya ce taragogi shida da kan jirgin ne suka goce wanda ya ce al'amari ne mummuna 'yan kwana-kwana da 'yan sanda sama da 200 ne dai suka fantsama a wurin da jirgin ya fadi mai cike da duhu suna ta haskaka tociloli suna neman fasinjojin da suka makale cikin baraguzan hotunan talabijin sun nuna wasu fasinjoji da dama sun yi jina-jina wasu kuma kimanin shida sun samu munanan raunuka tuni dai kamfanin safarin jirgin ƙasa na amtrak wanda gwamnati ke ɗaukar nauyinsa ya dakatar da zirga-zirga tsakanin washington da new york sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce da shi da shugaban rasha vladimir putin sun yi abin da ya kira sahihiyar tattaunawa kan kasar ukraine da kuma syria da kuma iran a jiya talata ya kara da cewa ci gaba da tuntuba tsakanin su na da muhimmanci da yake jawabi a wani taron manema labarai na haɗin gwiwan zaune ganga da takwaran aikinsa na rasha sage lavrov a birnin shakatawa nan na sochi da ke rasha babban jami'in na diplomasiyar amurka ya ce wannan tattaunawa ta zo ne a tsakiyar mawuyacin lokaci kafin su kebe da mr putin sai da keri ya gana da lavrov na tsawon sa'o'i hudu ina mai godiya ga shugaba vladimir putin saboda ɗimbin lokaci da ya ware ma wannan tattaunawa ta yau in ji keri ya kara da cewa babu kamar tattaunawa kai tsaye da masu ruwa da tsaki idan ana kokarin warware al'amari mai sarƙaƙiya ta fuskar al'ada da siyasa wannan ziyara ta keri ta zo ne a daidai lokacin da dangantaka tsakanin amurka da rasha ta yi raunin da bata taɓa yi ba tun bayan yakin cacar baki sanadiyar ta kaddama kan ukraine da syria kuma ga dukkan alamu an tsara wannan ziyarar ce domin a raya tuntuba tsakanin ƙasashen biyu labaran duniya kenan a gama daga nan sashen hausa na muryar amurka madalla har yanzu dai tsugunne bata kare ba dangane da rikicin da ake kan shugabancin majalisar dokokin jihar Niger kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana. A yanzu haka dai rikicin shugabanci a majalisar dokokin jihar Niger na ci gaba da ƙara zafafa biyo bayan tsige shugabannin majalisar da mambobin majalisar suka yi a makon jiya. Tun a makon jiya ne dai 'yan sanda suka rufe majalisar bayan da suka fatattaki sabbin shugabannin majalisar da barkonon tsohuwa a lokacin da suka zo gudanar da wani zama. A jiya talata ne dai sabon kakakin majalisar Honorable Isa Kawu ya kira taron manema labarai inda ya kira ga 'yan sandan da su bar masu harabar majalisar. sannan ya ja kunnen tsohon kakakin majalisar da ya daina ayyana kansa a matsayin kakakin majalisar. Muna kira ga kwamishinan 'yan sanda na jihar Neja da ya janye ah, 'yan sanda da ya tura suka hana 'yan majalisa shiga cikin ah, majalisa sai aikinsu. magana na biyu ne shi ah, tsohon kakakin majalisa muna da labari cewa yana magana kamar shi ne har yanzu shugaban majalisa to muna ja mishi kunne ya bar wannan membobi ashirin daga cikin ashirin da biyar sun yadda su tsige shi kuma sun tsige shi kuma ya tsewu bayan haka ne dai na kira kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Mr. Olisola Amore inda ya ce suna majalisar ne bisa umarnin kotu It is that Adamu Usman that now said that house is not Ya ce akwai takardar kotun da ke nuna cewa kar a cire Adamu Usman, kuma shi Adamu Usman ɗin ne ya ce majalisar kar ta zauna jami'an tsaro su kula. To na tuntuɓi Honorable Adamu Usman ɗin dai ta wayar salula domin jin matsayinsa a kan wannan badakala inda ya jaddada matsayinsa na cewa har yau shine kakakin majalisar. A yadda suke zuwa a gaban doka ni ne shugaban majalisar jihar Niger har yanzu Adamu Usman ni ne shugaban majalisar jihar Niger wannan ofa da kuma kotu ta bayar an ba su takarda kafin a fara zama kuma wanda ya kawo takarda din zuwa majalisa a ran nan kotu wanda wato masanja na kotu ya tabbatar cewa ya kawo an ba su kuma an karanta. Eh wato har yanzu dai kana nan kan bakanka baka yadda da cirewar da suka yi maka ba. ni ban yadda da cire wannan ai ba zai yi wani yadda da shi ba tun daga kotu ta riga ta bani hoda cewa ba ni ne shugaban majalisa a yanzu haka dai lokaci ne zai nuna yadda wannan dambarwa za ta kaya Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya sannan haka ce sai ya ta zo su ko su taho a ɗa nasu wai an haɗa adilai ne so ba a san a To Mustapha kada ka yi nisa kana nan tafe da sharhin jaridun arewacin Najeriya. Ibrahim Alfahamed yana tafi da maimacin shirin ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi, kamun nan sai a shakata da mawaka daga Habasha. To madalla yanzu karfe uku da kusan minti goma sha biyu sashen Hausa na Amurka kuke saro ga Ibrahim Alfa Ahmed da maimata shirin ciki da gaskiya. Ba hurmin wannan hukuma bace ta yi musayar kuɗi, ba hurmin wannan hukuma bace ta kula ko ya zama za ta sa hannu akan kuɗin da za su shiga asusun Najeriya. to idan aka zarge ka ka kashe mutane dubu hamsin sai aka zo aka gane a'a dubu goma ka kashe za a fasa maka hukuncin kisa saboda ka magana ce ta hankali duk rayuwa kamata a gane ba fa kone ɗan najeriya ne mahaukaci ba kuma hanyar ta zamba akan harkar wannan mai ya taso ne tun lokacin da aka gito da waɗansu komai na gaira ba da dinga kuma mutane suna gani suka gagar tsawatawa yadda ba za a yi shi a kowace ƙasar duniya da mutane suke da nutsuwa suka san haƙoƙinsu ba. Waɗannan abubuwa suke faruwa ko a yadda ko ba a yadda ba inda na san zan mutu inda na san za a yi tashin kiyama na san za a yi hisabi wallahi na san ƙarshen su ya zo. Jama'a assalamu alaikum. A yau za mu ci gaba ne da kawo muku shirin da muka yi kan bacewar kudaden man fetur da mai martaba Sunusi Lamida Sunusi ya bankaɗo lokacin yana rike da mukamin gwamnan babban bankin Najeriya wanda kuma a kan batun aka cire shi daga kan mukaminsa aka rika yi masa bita da kulli. A yanzu dai bankin duniya da ma sauran jama'a suna cewar tilas shugaba mai jiran gado Muhammadu Buhari ya kaddamar da cikakken bincike kan kamfanin na NNPC da hawarsa kan mulki. Wannan shiri da za ku ji a yau mun fara gabatar da shi a ranar 27 ga watan Janairu na shekarar 2014. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku. A makon jiya mun yi muku shimfiɗa dangane da dambarwar wasu kudaden da watakila yawansu ya kai dala miliyan 49 waɗanda aka ce kamfanin man Najeriya NNPC bai sa a cika asusun gwamnati a babban bankin Najeriya ba. Gwamnan babban bankin Sanusi Lamida Sanusi shi ne ya fara fallasa wannan abu ko da yake daga bisani ya zo ya ce sun sake bin diddigi kuɗin bai kai haka ba shugaban rundunar adalci abdulkarim ɗayabu ya ce ai ba bambanci ko dala miliyan dubu ɗari ne ko kuma ma naira ɗaya ne ta kuɗin. To idan aka zarge ka ka kashe mutane dubu hamsin sai aka zo aka gane a'a dubu goma ka kashe za a fasa maka hukuncin kisa saboda karancin abin kuma idan da ka faɗa wannan takardar ne fa aka gaggauta aka fara shigo da wa'yansu fa kafin yabo takardar kuma akwai wancan jibin saboda ka magana ce ta hankali duk rayuwa kamata a gane ba fa kona ɗan najeriya ne mahaukaci ba ni ba mahaukaci ba ne ina da hankali kuma ina da ilimi daidai nawa kuma na da harkokin tattalin arziki tun na president na chamber of commerce industry mines and agriculture duk duniya ta sani kuma yau gamawa ta da wannan mukami na president yau shekara talatin to i kasance a ce iri-iri na ba za mu gane irin wannan sirrin ba ai ganganci ne an ɗauke ba mu san abin da muke ba saboda haka nake ganin cewa wannan wani kalubale ne ga duk wani wani ke kishin Najeriya da wanda suke da a wasu yan adawa ne san su karɓi mulkin nan su ga mu ga cewa wannan wasiƙa ta Obasanjo musamman da iwo ne ya ambaci wannan abin da ya tabbatar da shi gaskiya ne wannan irin reaction mutane za su yi don saboda duk wanda aka samu da irin wannan kuma iwo nan ka tobara ya manta da kimar da Allah yi wa wannan gwamna na babban banki wannan tun da aka fara Najeriya Najeriya 1914 zuwa yanzu ba a taɓa samun gwamnan babban banki a ƙasar nan wanda Allah ya yi masa nasibi yake da nasara irin irin wannan na yanzu nusu lami da nusu ba tunda duk duniya duk wasu manyan ƙasashe na duniya sun karrama shi sun jijjiga shi sun nuna masa ba taba samun ma ƙwararre a Afirka ko masana ne ba suna a duniya ma irinsa ba to irin wannan kuma ka zo ka ce kai shine abin kyama a gurin kai abin kora a gurin ka wata hanyar da ake bi wajen satar kudaden mai a kamfanin na NNPC ita ce yadda ake lissafin kuɗin a nairanci tunda da dalar amurka ake sai da man to amma wajen kuɗin musanya kamar yadda kwamitin nuhu ribadu ya gano sai a ce an canja a kan ga misali kowace dala a kan naira 150 yayin da a kasuwa ana canjawa kan naira 160 ga misali a irin wannan halin wani mutum ya ci ribar naira goma kan kowace dala ɗaya kenan kuma idan an lissafa a miliyoyin daloli kuɗin da aka satar ya shiga misali. Malam Ahmed Yarima Misau ya ce, ai tun da farkon Farima, ba hurumin kamfanin NNPC ne canja kuɗaɗe ba. Ba hurumin hukumar man fetur ta Najeriya ba ne ta yi musayar kuɗi kamar dala ko pound ko kuma euro kuɗaɗen ƙasashen waje da aka sai da man fetur ɗin Najeriya. nan a canzo shi zuwa naira a kasuwar bayan fage ko wata hanya ta daban a kawo wa babban bankin tarayyar Najeriya Central Bank. ba hurmin wannan hukuma bace ta yi musayar kuɗi ba hurmin wannan hukuma bace ta kula ko ya zama za ta sa hannu akan kuɗin da za su shiga asusun Najeriya harka ce ta Central Bank da in adalci ake so in gaskiya ake so idan aka sai da wata albarka ta kasa a waje to kamata ya yi shigo asusun gwamnati tarayyar Najeriya a Central Bank ita kuma daga nan ta sarrafa kuɗaɗen amma an daɗe ana zamba cikin dabaru daban-daban ana kokari ne a kullum a kirkiro da waɗansu hanyoyin da wasu za su azurta shi yasa za ka ga waɗansu a cikin wannan ƙasa a kullum sun kasance dillalan musayar kuɗaɗe tsakanin shi wannan hukumar sarrafa man fetur da kuma central bank babban bankin tarayyar najeriya malam ahmed rima ya ce irin wannan sace-sacen kuɗaɗen man da ake a najeriya yana da tushe a wasu abubuwa na rashin adalci da aka yi a Najeriya. To amma kuma aka rasa waɗanda za su fito su ce uffan. Kuma hanyar ta zamba a kan harkar wannan mai ya taso ne tun lokacin da aka girkiro da waɗansu hukumomi na gaira ba dalili kuma mutane suna gani suka gagar tsawatawa yadda ba za a yi shi a kowace ƙasar duniya da mutane suke da nutsuwa suka san hakkokinsu ba. Na farko shi ne akwai ma'aikata guda wacce aka kafa ta musamman domin satar dukiyar wannan ƙasa. Menene ita? an yi ta mai yiwuwa da niyyar a kawo 'yan tawaye a yankin Niger Delta ita ce ma'aikata Niger Delta a wace ƙasa ce a duniya za a duba wata kabila ko wani jinsi ko wani lardi a ce wannan ma'aikatar kula da lardi kaza ko kuma ma'aikatar kula da jinsi kaza ko ma'aikatar kula da kabila kaza akwai ompedec an yi ta akwai kuma hukumar yankin ko raya yankin Niger Delta da aka yi ta duk waɗannan hukumomi idan ka da kasafin da suke samu a shekara ya fi na illahirin abin da ake samu a cikin jihohi ko larduna guda biyu a arewacin Najeriya. Ya fi abin da shiya na arewa maso gabas da arewa maso yamma suke samu in ka tara abin da waɗannan hukumomi guda biyu ma'aikatar kula da yankin Niger Delta ma'aikatar kula da ayyuka na raya yankin Niger Delta suke samu ya fi waɗannan jihohi kamar guda goma sha biyu a arewacin Najeriya. kar a mance kuma akwai kuɗi ko rara ta musamman da ake ba su daga man da ake saidawa a kullum sa'an akwai kuma gasa da ake musu hanyoyi daban-daban amma sauran yankunan wannan kasa ba su samu to ummul aba'isar cutar da wannan kasa ya taso da lokacin da aka kirkiro da wannan ma'aikata to a yanzu dai in banda wasu gwamnonin da suke karkashin jagorancin bangaren rotimi amechi na jihar rivers babu wani da ke maganar waɗannan kuɗaɗen ma'ana maganar dai tana shirin mutuwa kamar yadda sauran bututuwan kudaden jama'a da ake sacewa a Najeriya suke mutuwa haka kwatsam. Abdulkarim Ɗayabu ya ce a wannan karan wannan maganar fa ba za ta tafi ko'ina ba. Ina gaya maka, kamar yadda Allah ya bayyana shi, kamar yadda sha faɗa cewa komai lalacewa duniya ba a arsana Allah. Kamar yadda tarihi ban mana cewa a da can baya an yi mulkin turawa na Ingila da ake kira mulkin mallaka. An yi mulkin sarakuna da suke tirsasawa talaka ya dabba ko ƙasar da ake takawa ta fi shi amma aka waye gari talakawa irin da suke ansa sunan talauci da kuma jahilai irin da suke ansa sunan jahilci sai ka tara jahili dubu baka samu guda goma wanda irin rubuta maka sunansa da ajiyar mawallata da boko amma aka waye gari suka zo suka haɗa kansu suka mara baya da masu ɗan ido aka zo aka galabaita tura wannan sai da aka gajiyar da su aka kore su suka baka sani suka ce ga yancin kuna sarakunan suke mallake da ƙasa da ba da izinin ta da kotu da alƙalin 'yan sanda da karɓar haraji da jangali aka zo aka sirzage shi gaba ɗaya dawo ba komai a hannunsa yau kowanne basarake a ko'ina a najeriya ƙarshen 'ya'yan talakawa suke saboda haka wannan tarihi ne wanda zai iya maimaita kansa a duk lokacin da allah ya kaddara lokacin ya yi magana ce ta lokaci amma abin da nake so mu gane waɗannan abubuwa da suke faruwa ko a yadda ko ba a yadda ba inda na san zan mutu inda na san za a yi tashin kiyama na san za a yi hisabi wallahi na san karshen su ya zo tunda duk abin da ya yi tsanani to maganinsa in ya zo fa inna ma'al yusra yusra inna ma'al usri yusra din ganga ta fiye zaki to fa za ta yi saboda haka magana ce na in ma wanda suka yi abun a baya suna ganin sun tsira to su san ba su tsira ba shiri na biyu da muka gabatar muku tun ranar 27 ga watan janairu na shekarar 2014 kenan game da takaddama kan dubban miliyoyin kudaden da aka rasa cewar sama suka yi ko ƙasa a kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC. Yanzu dai wannan batu ya sake komowa. A makon gobe za mu ji bayani na uku da muka yi kan wannan batu lokacin da ya fara fitowar. Madalla. Shin yaya Idris Debi ya ga mahukuntan Najeriya inda Abubakar Shekau yake ne a ziyarar da ya kai Najeriya ranar Litinin? ga Mustapha Nasir ba tsari da sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi a makon nan. Batun ziyarar shugaban ƙasar Chadi a Najeriya Idris Deby Itino ita ce ta ɗauki hankalin akasarin jaridun arewacin Najeriya a wannan mako. Jaridar People's Daily da shine ma ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta inda ta ce shugaban ƙasar chadi idris debi ya yi amai ya lashe domin kuwa ya ce a yanzu bai san inda shugaban kungiyar boko haram abubakar shukau yake ba a baya dai an taɓa ruwaito shugaban ƙasar chadin yana cewa ya san inda abubakar shukau yake in ji wannan jarida har ila yau kan ziyarar ta shugaban ƙasar chadin jaridar daily trust ta yi babban labarinta jaridar ta daily trust din dai bayan ta ambato shugaban cadin idris debi yana bayyana dalilin da ya sa suka kasa kama abubakar shukau a ɗaya gefen ta ba da labarin yadda wakilin gidan rediyon dw da ke ƙasar jamus malam ubala musa ya gamu da hushin shugaban najeriya dr goodluck jonathan saboda wata tambaya da yi wa shugaban ƙasar cadin mr idris debi A can cikin jaridar Blueprint kuwa ta yi ɗaya daga cikin labaranta ne a kan yadda al'ummar birnin Sokoto suke fama da matsalar ƙarancin ruwan sha. Jaridar dai ta ce binciken da ta gudanar ya nuna cewa mazauna birnin Shehun fadar gwamnatin jihar Sokoto na fita tun da misalin ƙarfe goma sha biyu na dare ya zuwa ƙarfe hudu na asuba domin neman ruwan sha da na gudanar da al'amuran yau da kullum. al'amarin da ya jefa mazauna sakkwatan cikin halin damuwa. A can cikin jaridar leadership kuwa ta yi ɗaya daga cikin labaranta ne game da gwamna ma'azu Babangida Aliyu na jihar Niger, inda ta ruwaito shi yana kira ga jam'iyyar APC da karta yi masa bita da kulli idan ta karɓi mulkin jihar. Jaridar dai ta ambato gwamna Babangida Aliyu yana cewa, ba ni tsammanin gwamnatin da za ta gaje ni ta zama abokiyar gaba. kuma ina kyautata zaton gwamnatin mai zuwa za ta ci gaba da manyan ayyukan da muka faru domin kammala su. A ƙarshe dai da jaridar ta leadership za mu kammala da kuma ɗaya daga cikin labaranta mai nuna cewa gwamna abdulfatah na jihar Kwara ya sauke kwamishinoninsa da ma sauran masu bashi shawara daga kan mukamansu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina. a Najeriya. Kuna tare da sashen Hausa na murar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga filin ra'ayi daga bakin mai shi. Mai magana shi shugaban rediyo matankari a jihar Kebbi, Najeriya. wani amurka ina so in bayyana ra'ayina dangane da wannan magana da janar muhammadu buhari ya yi ta tsayawa akan doka da ka'ida gaba dai gaba dai janar allah shi taimake ka kan wannan niyya da kudur da kake dama idan shugabanni sun tsaya akan ka'ida to talaka ba mace ta ka'ida din nan da an ka'aza saboda ka allah shi taimake ka na tabbatar maka da wannan kuduri naka da wannan ra'ayi zan taɓe ta na gode mai magana da rediyo matankari a jihar kebbi najeriya wasu salamu kuta lafiya assalamu alaikum ni ne wasu mai cajin hansa kara shanu olodo ogun state nigeria gaisuwa zuwa ga masu gabatar da wannan shiri tare da fatan alheri gare mu baki daya ina son in ba da ra'ayina ne akan zancen da general muhammadu buhari ya yi na girmama dokokin ƙasa hakika wannan abin mun ba da goyon bayan shi yana da kyau saboda haka ina kira ga in allah ya kaddari an kafa waɗannan dokoki kada a kawo bambanci a ce wannan shine talaka shine za a tsare amma shi ma'aikaci ba za a tsaye da shi ba ya bi doka ya kamata duk da ma'aikaci ya bi doka saboda in shi ma'aikaci ne waɗanda sun ka tsaye da shi ma'aikata ne sannan babban ma'aikaci ne shine shugaban kasa ya ba da umarnin a bi waɗannan dokoki don idan mutum ya leƙa ƙasashen waje misali kamar bene dogo ghana mutum zai ga cewa hakika ana girmama dokoki wannan shine ra'ayina salamu alaikum masu sauraro ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya Yau Laraba ma ƙasar Nepal ta fuskanci hucin girgizar ƙasa yayin da 'yan agaji ke ƙoƙarin rarraba kayan bukata bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin 7.3 a ma'auni wadda ta auku 'yan makonni bayan wata girgizar ƙasar ta halaka mutane sama da dubu takwas a ƙasar. ana ƙoƙarin aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta ta jin kai ta kwanaki biyar a yemen don baiwa majalisar ɗinkin duniya damar kai kayan abinci da na agaji da ake bukata a ƙasar ma farar hula da suka galabaita Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce da shi da shugaban Rasha Vladimir Putin sun yi abin da ya kira sahihiyar tattaunawa kan Ukraine da Syria da kuma Iran a jiya talata. Ya kara da cewa ci gaba da tuntuɓa tsakaninsu na da matuƙar muhimmanci. Magajin garin birnin Philadelphia na arewa maso gabashin Amurka, Mr. Michael Nuta ya ce mutane biyar sun halaka bayan da wani jirgin ƙasa na fasinja ya faɗi a wajen birnin da daren jiya talata. Ta gaishe ka da haka ko Allah ya kawo ƙarshen shirin a hantsin nan sai kuma can da la'asar za ku sake ji mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin himma ba ta garago na Bello Habib Galadanci. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da Cuba Hiro da Yodo ne da ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Charles Hall da ya rika masa a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.